tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kesan na dari da sha hudu haka daga cikin jiran giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yanayin uwa suka sani muna bibiyan sharhin da الشيخ الدكتور buna Abdullahi Fauzan ne ya yi. Allah maɗaukakin Sarki ya saka mai da alkhairi. kuma mun karkare eh, bayani don gane da gaban da mala yake bayani akan cewa yana daga cikin aƙidanmu muna da aƙida ƙarara cewa wala nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin ba aure dole sai da waliyi dole sai da shaidu biyu adalai wa sadakin sannan dole sai da sadaki ƙalla auka tsura wannan sadaki kaɗan ne ko mai yawa wa mallam ya kun laha waliyun wacce ba ta da Fa sultan waliyu la waliyala to sarki shi zai zama waliyin wacce ba ta da waliyi kamar yadda yan uwa suka sani mun tattauna wannan matsala bidikka mun gane in gaji an ce ba aure sai da waliyi to dama akwai abun walicin ne kun fahimci wannan akwai macin da za a aura kenan sannan ka ji an ce aure to akwai wanda zai aure ta kenan domin ba a ɗaura aure da abin da babu dole sai akwai abin da akwai shi domin tattauna a karatun da ya gabata cewa wannan littafin littafin aƙida ne amma kuma malin ya shigo da wannan matsala ta kiho a ciki to ya haka to shine muka ce akwai matsala ne guda ɗaya wannan matsala ta rikide ta zama ta aƙida kamar yadda matsalan shafa kan hufi da sauran matsaloli da za mu zo mu tattauna za a zo a yi mana bayani a kansu na fatan kun gane shi ne dangane da saɓanin da ke tsakaninmu da waɗanda suke bin aƙidan shi'a dangane da abin da ya shafi auren muta'a? ana cewa auren muta'a ne don kawai an shahara shi da gangar a haka amma ka ce daduru ko ka ce zaman banza to zai fi dacewa da shi saboda a da annabi ya ba da izinin yi kamar yadda muka ji amma sai ya soki to su kuma sai suka ce san ba su yadda ya soku ba don mai. saboda suna samu suna tsula tsiyansu iri-iri a cikin wannan harka to shi ne za mu ɗan tattauna maganganu ɗan kaɗan kaɗan haka ɗan gani da abin da ya shafi abin da suke ce ma auren mutuadin. kamar yadda na faɗa mun tattauna wannan ƙadiyya a cikin karatun da muka yi a cikin hikbatun minar tarih an tuna to wannan kai tsaye shi na ɗauko kawai maɗan cewa na ba kan shi almutu'a mutu'a duk wanda ya auren mutu'a to ya shirya kashe kan shi Kanatin mutu'a fi awwalil islam a farkon musulunci an yadda da irin wannan zama na wucin gadi na auratayya da sunan mut'a kanar rajulu ya kadimul balada yadda abin yake faruwa shine mutum ne zai yi tattaki ya je wani gari laisa lahu biha ma'arifa wanda ba wanda ya san shi a garin ko bai san kowa ba shi ba ku ne فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم to sai je ya auri wata mace auren fa baba zai je ya same ta shi da ita ne a daidaita irin auren da waɗannan 'yan iskan suke yi ba fa kun gane ba fa haka ba ne zai je ya zauna da waliyanta da kowa da komi ne a zauna ya ce zai aure ta amma da sharaɗin kwana kaza za su yi auren kun bayyance wannan da kyau ku? to aure mai iyaka irin wannan a farkon musulunci an ba da izinin yin shi kun ji bayan da yake yin shi an gane wannan da kyau ku? to a farkon musulunci daidai ne to shine sai yake cewa fataha fadlahu mata'ahu sai ta zauna a gida tana kula mai da 'yan kayayyakin shi kaman a matsayin mai gadi wa tasluhu lahu 'yan wanki haka da ɗan shara da 'yan dafa abinci da 'yan aike-aiken gida duk za ta zauna taimashi kuma zai rika kusantanta yadda yake kusantan matan shi na gida hatta idza nazalatil aya suna nan a bisa irin wannan yanayin an ba su daman su yi har sai da sanda wannan ayan da za mu karanta ta yanzu ta sauka yanzu kun ga in kun fahimci wannan bayanin da kyau yanzu wanda yake zaune a nan garin da kowa da komi nashi zai je kama wannan auren kun ga yadda suka bankare wa mutane al'amari yanzu misali a ce kai ne ka tashi ka tafi kwatano ko tashi ka tafi enugu a daɗin ma fa ba ka san kowa ba kowa bai san ka ba kuma kai ɗan kasuwa ne za ka zauna kai wata shida ko wata goma ko shekara biyu ko kaza sai ka ce to za ka yi auren na wucin gadi yadda idan ka tashi tafiya kai tsaye wannan auren ya mutu in sun yadda ka yadda a bisa wannan tsarin sai a yi kuma in ta haifu ɗa a wannan zaman ɗan naka ne kun gane amma yanzu idan aka yi wancan zaman mutu'an na waɗannan 'yan shi'an in ta haihu ɗan yi? ɗan nata ne kaga karuwanci kenan ba mutu'an musulunci ma ba zuke ba su abin da ake kira da dadoro kun san zaman dadoro mutu ya je samu karuwa su daidaita daga shi sai ita shi ne ba suke yi wannan kuma da iyaye da waliyai da shaidu da sadaki da komi ake yin shi wasu malamai ne suke kuskuren cewa kawai ka daidaita da ita to ta zama karuwa kenan karuwa ne ake daidaita da ita to shi ma irin wannan aure na wucin gadi suna yin shi har zuwa sanda Allah ya saukar da illa ala azwajihim Auma ma malakat aymanuhum bai halarta wani ya biya sha'awan shi ba sai ga matan shi na aure ko kuyangan shi to anan sai aka soke maganan mutu'a so da shi aure ne na wucin gadi ita kanta ta san auren nata yana da iyaka amma ita matan aure wacce take zaune a gida an ɗaura aure ba irin wannan shari'i da ƙa'ida ita tana zaune zaman dindindin ne an gano wannan da kyau ku misalin wannan irin mafi yawancin gucin da yan boko ne ma'aikata kasa akwai permanent staff a ma'aikata akwai kuma wa akwai temporary ko casual to ita casual ce <laughs> shi yana aka ɗauke shi temporary ai ya san cewa a kowane lokaci za a iya cami a sauka lafiya amma wanda yake permanent staff zai yi aimai irin wannan ai ba zai yiwu ba allah madaukakin sarki ya samu dace malam ya ce a cikin littafin turatu ahalil bait na doktor yusuf islam badruddin hakim shafi na 64 ya ce al-mut'a hiya fasadun mubaraka ashabul ama'in wa hiya absha'u min az-zina لأن الزنا حرام لا يقترفه إلا اللاهثون وراء الشهوة ما لجي كنغا متأ هي فساد بمباركة أصحاب الأمائم yace wani shigantaka ne da masu raunna da alkyabba suke ɗaure magindi kun gano wannan da kyau ko ka gansu da rawani kaman salahai ka gansu da alkyabba kaman muminai amma kuma su suke ɗaure ma wannan fitsarar da wannan shigantakar gindi kuma wahiyar absha'u mina zina mala ya ce mutu'a ta fi zina muni ta fi zina illa ta zina bala'i mun gano wannan li'anna zina haramun sau da zina haramun ne la ya ƙatarifahu ba waɗanda suke afka ma zina illallahi tuna wara a shahawa sai waɗanda suke zuwa su biya sha'awarsa tsiya-tsiya ko ta wata hanya su kuma suna wannan harka ne ba da sunan mutunci ko addini ko wani abu ba an gano wannan da kyau ku suna zuwa ne su laɗe sai su tsula tsiyansu ina fatan mun gano wannan da kyau haka suke yi amma sai malin ya ce wala yumarithu illa sirran kuma zina ba a yin da sai a sirrance a ɓoya yake yi ko waɗannan arnan ba sa yi a fili ai in kaga an fara zina a fili to an kusa tashin kiyama ne a ɓoya yake yin ta kuma in ma za a daidaita a ɓoya yake daidaitawa ويبقى mushtama na ƙa’ihi ragama wujudin zina fihi za ga gari an zauna lafiya lau tsab cikin tsafta tare da cewa akwai mazinata a garin an gano wannan amma zai wahala ka ga wani ka ce kaza in dama ba wai abokin yin ka bane wanda kuke hiran ko abin da ya kama da haka za ga harkan cikin kife-kife da rufe-rufe kowa dai sai dai a riga tsammani da zato cewa wancan na kaza kowa ne na kaza li'anna hadha al-amal yumarasu ba'idan an a'ayun saboda zina wani aiki ne da fasikai suke yi suke ɓuya ba a ganinsu wa ilmu shurafa sannan kuma duk wani mai mutunci bai ganin su kuma bai san suna yi ba an gane ɗaya za akwai mutumin da zai zina ya je gaya ma uwarshi ko ubanshi, shi ya ce zai yi zai yi ko ka je ka gaya ma uwar yar ko uban yan cewa za ka zina da 'yashi. wani abu ne wanda ake yi a bayan idan masu mutunci limamai da dattawa ba san ana yi ba fala ya ji ha wala ya alamu biha illa man ya ba ana ha. ba wanda zai san ana zinan sai fa wanda ya je bincike a kanta yasa ma aka ce in za ka kama sai ka zo da shaidu hudu duk da kai na biyar mun gani sai ka zo da shaidu hudu cir da suka gani sau da al'amari ne mai wahalin sha'ani amma fil mujtama'in ladhi yi eh, yu'minu bi hilliyati al-mut'a kaga a society na waɗanda suka yadda da halaccin mutu'a fasaufa yadda kula hadihil fahisha ila kulli baitin sai zan ba gidan da wannan alfasha na iskancin mutu'a ba zai shiga ba ba wannan gidan sau da sun mai da shi addini za ka zo ka ji yadda ya zama addini ‘yan shugabansu ma za ta iya yi matan shi ma za ta iya yi duk wata ɗaya da ka ganta da lullubi za ta iya yi a cikinsu ba wata mai mutunci da za ka iya cewa ka auri wata tsarkakakkiya nagartacciya wacce ta san abin da take yi ba ta taɓa zina ba an gane shi ne ce zai iya shiga kowane gida ta sa zai wahala ka iya samun yashi a kwaya ɗaya tsarkakakkiya da ba ta kwana da ƙarti don za ta iya yin muta da ƙarfi talatin yau tana gidan wannan an jima tana wurin wannan shi yasa idan ka ga mace ta makale ma shi a ko ka ja ta gefe kuna magana ka ce mai sirrin za ta gaya maka mun gane rayuwa ne na karuwanci rayuwa ne na karnukanci rayuwa ne na akuyanci so da yanzu akuya tana da kariya da tsaro na bunsurin da zai lalata da ita akwai wanda ya fi iya gudu shi zai bi ta a guji kun ji ɗaya yanzu akwai karyen da inda fito da daddare za a ce karewa na karya bi ta harka ce ta aladanci kawai shi sa matan 'yan shi'a ko da wasa karka yadda a ce za a haɗa zara'a da kai da wacce ta taɓa yin shi a nan rabin minti in ba haka ba ƙarti sa riƙa maka gwalo shi sa mala yake cewa fasofai yadda hulu hazihil fahisha ila kulli baitin kowane gida wannan alfasha zai iya shiga wala ya amanu ahadun ala zaujatihi sannan duk wanda yake cikin shi'a ba zai taɓa amincewa matan shi ba sau da ba matan ɗan shi'an da ba ta wannan iskancin za ka zo ka ji su kuma nasu duk matansu an halattar masu za ta yi ta aboki da za ta rika zuwa yana zina da ita ko kuma ya rika biyo ta har gida sau da cikin shi'a ba maganan kwarto an gano nan da za ka zo ka ga ɗan shi'a dumu-dumu da iyalinka sai ka ce a ba matsala zauna a nan ni bari in je can sau da mutane ne marasa kishi mutane ne marasa addini mutane ne marasa manufa wanda ba san daraja ba shi sa zai wahala 'ya'yansu zama 'ya'yansu ne ba 'ya'yan da aka shigo da su ba ne to da matansu na aure suna wannan aiki dumu-dumu ka da ji abin da wannan malami Dr. yusuf islam badar din hakim ya fade ya ce babu wanda zai amince da matan shi wa banatihi da kuma 'ya'yan shi mata wa akhawatihi da ƙannin shi mata ko yayin shi mata min hadhal fi'il shani' daga wannan mummunan aikin dan duk wanda aka dafa za ta wuce ba macen da take shi'a wani zai lalube ta da wannan zinar na mutu'a ta ce a ba ta wani zai ce a'a ka biyo mu za ka ji dalili ba wannan macen in ka ce ta ce a'a ko to karya take yi ila ba maki a daidai wannan lokaci a kone alkawarin ne shi ne sai malo yake cewa wa yasqutu haddu zina sannan duk garin da suka amince da wannan karuwancin na mutu'a to sun rushe fa haddin zina don duk wanda ya zina aka kama ya sai ce me yayi mutu'a ne sun kayar da dokan musulunci wata lati ta ta haddasa an حد zina sai zama ayoyin da suke magana dangane da haddin zina la ma'ana laha waɗannan ayoyin ba su da wani ma'ana kenan sun soke su is hatta law thamma dabatun ayyis nayin yumarisu jarimatu zina da yace domin koda kuwa an cika tsari da aka kama mutum biyu suna wannan laifi na zina wa in shahida ma ashara ko da mutum goma ne suka ba da shaidan sun kama su fasofa yadda iya ne annahu ma yi marisanil mutu'a za ce su mutu'a suke yi wayan jawani min haddin zina sai su shallake su tsira daga haddin zinan da suke yi kaga kai tsaya addinin shi'a ba magana haddin zina sai dai su yaudare kan sun karanta ma ayan shi to kaga an kama sai a haddi za ce a ah, kai da kake halatta zina da daduru yana kuma na wannan abu an gano wannan shi sa da suka shiga ƙauyuka to ba ƙauye dama ya saba ya je kwartanci yau kuma sai aka ce ma kai zo kwartancin ma addini ne kaga dole za su shiga kuma an sa su suna yi madagate da hakiman ƙauye tsiwa da rashin kunya kaga dole kenan tunda an an zo zai sata ko zai rashin mutunci ko zai damfara zai ci kan iyakan gona zai yi ba daidai ba in an biyo shi an ce don me sai je sai ɗibo irin waɗancan masu alkyabban da nuna lo lo lo a zo a firgita alkalin ƙauye a kori dpo a caji ofis na ƙauye ai waɗannan abubuwan cin da dama su ma ba gaskiya suke da shi ba kun gano wannan da kyau ko dirin waɗannan shigantakan amma ikon Allah yanzu an yi walƙiya kowa ya ga kowa amma wannan bala'in ko sa duk macen da kaje ta ce za ta taro za ta kaza za ta tattaki za ta je kaza ka ce to da mutum nawa ka shirya ƙarya suke su duka to za ka zo ka nasoshin in da ce ba ta yi sai mu ci dobe baki imani da waɗannan nasos ku na shi'a ba ne ke tsinanniya ce ke shegiya ce a cikin shi'a ko ko mu mata ƙiyin kike mana mala ya ce inna an haza halahu duk society da ya zama al'umman da ta zama wannan shine halinta sofa ya aishi fauda jinsiya haka za su rika rayuwa irin na karnukanci bunsuranci aladanci na barbara anyhow duk wacce ka so ka barbara kawai sai ka garan mata da 'yan kudinka shikenan sai barbara shi sa su duka 'yan shi'a 'yan akuyan barbara ne su mun gano wannan sun kawo wannan iskanci ne na fasikancin zinan mutu'a saboda kawai su farauci jahilan matasa wanda dama sun saba zuwa sabon gari suna zina da kwatakwali kun gano wannan yau sai aka zaga ce to kai zama addini da Allah na ɓoyewa an gano wannan da kyau Allah ya kiyaye malai ce la masila laha irin wannan shigantakan bai da misali ga dimme mutunci hatta fil gharbi kai yace har a yammacin turai fa wannan iskancin na mutu'an da yan shi suka kawo labasin shi an san karuwa karuwa ne amma a cikin shi'a uwar dan shi'a ma karuwa ce da sunan mutu'a matan shi ma karuwa ce da sunan mutu'a haka yashi haka kanwan shi haka yayin shi haka matan oga kwata kwata haka kowa ma saboda kowa in an kama su suna wannan shigantakan za ta ce mai take yi mut'a ko isti'ar fil furuj za mu tattauna wannan kun gano wannan li'anna hazil fawda bi mubarakatid din wai suna cewa wannan zaman iskancin wai shine albarkan addini ma focin da ka shiga cikin shi'a to sai a halatta maka zina da kowa da sunan shi ne albarkan da ka samu na addinin bal inna haza din yushajji'u hadha al-amal malai ce kaga wannan addini na yan shi'a shajja'a wannan ɗanyen aiki na zinan mutu'a yake yi wa yu'tabaru fahisha ibada har ma suna cewa yin wannan zina ta mutu'a wai ibada ce wa ha barin mutu'a mutum ya ƙi man kasatun fiddin wai na ƙasa ce a addini wa damatan yau malkiyama kuma duk wanda bai ba sai na dama ran tashin alkiyama ka hake na magangan da muka bade a baya in ga zo ka ce ba macen da ba a zina da itin in shi'a ce ba za ka fara. ba da ta da na ƙasa addinin ta in ba ta yi kuma ran lahira sai ta yi ne sai ta yi nadama ko uwar waye a shi'a ka dafa ƙur'ani ka ce ko dai ba ta yi yanzu ba tana nan za ta yi nan gaba ko kuma kila sun ganta ba ta da abin da zai sa a ɗan keɓe ɗin amma duwan ɗan shi'a ko to ɗan akuyan barbara ne mun gane baka san da idan mutum yana da awaki a gida ko tumaki yakan je ya aro bunsuru ko rago ko zakara ko toron agwagwa ya zo ɗan kwana bakwai don yi barbara shi yakin da aka shi gidan fa kenan to duk wanda kaga ya shiga shi'a ko iskancin da ya kai shi kenan iskancin da ya kai sau da an ce masa addini ne an hisham bin salimin an abi abdullahi alaihi salam yustahabbu rajili. an yatazawwaja almut'a ka ji su ko wai an so ga duk wani ɗan shi'a fayi mutu'a wa ma a habbulin rajili minkum an ya kurje minar duniya kuma baya son a ce a samu wani ɗan shi'a ya kuskura ya bar duniyan nan hatta ya ta zawajin mutu'a face sai ya yi zinan mutu'a walau marratan ko sau ɗaya ne ka ji iskancin da ake kalama bayan Allah na ƙware a masu ƙarya a ce sun faɗa isa duk wannan taron banzan da za ga sun yi sun yi tattaki duk fa suna wannan iskancin ne su taho don su rika durmushi yayan mutane an gano wannan da kyau ko za ga ƙato yana da matan mutane 20-30 da yake kewaya su yau yana wajen wancan gowa yana wajen wancan jiyo yana wajen wancan shi sa da harkan da za su yi kullum tare suke da mata shi sa yau ana janya mata a cikin shi'a shi'a ta yi mai ta mutu dama abin da ya kai su kenan duk wannan zage-zagen sabai da aka sa su yi fa barakatuddin din kenan zage abubakar da umar da matan annabi ka danna wannan shi da abin aka sa sa yi daga karnuka an tara musu ga aladu an tara masu sannan ga awaki an tara masu an ce mata toke ki yadda kartisi ta sukuwa suna jajibir da wasan sallah a kanki wai addini ne kuma ba kakka ce wai budurwa ko ba zawara a matan aure za ta fice maka za ta waje kaza ko zai ta salada wajen kwartanta an gano wannan ni na san ko a yaren hausa kowa ya san me yake ce ma daduro ko to kaji an ce kada mace ta sake ta bar duniya ko namiji ya bar duniya daga cikin 'yan shi'a har sai ya yi dadaran muta'a mala ya ce kaifa ya kono wadda umma law tamatta'a kullu rajulin fi hayati mara aw aksar malai ce dan Allah ku taya na gani yanzu da za a ce koWani namiji a ce yi mut'a so ɗaya ko sama da so ɗaya dan Allah zamantakewan al'umma za a zauna cikin mutunci za a waye gari a unguwanku fa ba macen da ba taɓa zina da ita ba kenan ba ta duk budurwar da gani sun farka ita shi sa wannan iskancin na shi'a da ya karfi fa yana daga dalilan da ke cewa ko mutane suka kasa ganewa na zuwa da suke kaji yau an farke wancan karamin yariya yan shekara uku yar wata kaza yar kaza ka zo ka ji irin wannan tabhizi suke kiran wannan da shi kuma akwai wanda bokaye suke sawa saboda neman abun duniya sai kuma wanda 'yan shi'a suka halattar shi yasa kana aikan yakka ko kuma aka waye gari ta je talla kawai shi kenan shi yasa an kawo mutum ya farke ya karaman yarinya ku. ku fara binciken shi wani aƙida yake yi in yi maku mutu an yi maku ya suna abin da suke ku ɗora shi alilan bala zai gaya muku abin da yake yi ku gano wannan da kyau ku. kuma mutane sun zama 'yan iska da suna addini mala ya ce muqabilu zalika ta hataji nisbin nisafil majma bil wannan yana nuna cewa za a samu rabin mata a kowane gari alal akal shine mafi karanci an yi ta mata'anna an waye gari duk an tsallaka su duk an yi zina da su kenan ai mujtami'un fadil haza mustama' yace tar wani irin mujtama ne wanda zai zama lafiyayye mai daraja a ce an waye gari matan garin gaba daya kartina su kuwa kansu da sunan mutu'a. mun gano wannan shi yasa ta ɗaya ta zo dage ce min wai an ce za a hada ta aure da wani ɗan uwanta ɗan shi'a na ce ba auren ne matsala ba na ce ki tambaye shi ke ce ta nawa ta ce ba ta gane ba na ce ta su ‘yan daduro ne kuma suno za su aure ki a sa sharaɗi ki san ƙartino za su rika zuwa suna maki layi a'a shi ne iyayen suka zo na kawo masu dukkan yadda shi'a suke awwa suka ce allah ya kiyaye da suka yi suka matsanta bincike sai suka tamam haka suke yi shi ma da aka zaune da shi ce shi gaskiya babban abin da ya sa ma yake son zai aure ta akwai wani malamin su ne da take birge shi kuma in ya neme ta ba za ta yadda da mutu'a ko da aure ba to cin da shi ɗan uwanta ne to ya je ya yaudaro ta a auren sai ya gamsar da ita da isti'aratul furuj yanda ka san zaka je ka auro hulan ka fa haka zaka riga aran matan abokanka a shi'a to kaga malamin wannan yana aurenta shi ko malamin sai ya zagayowa ku gano wannan kun ji dalili shi ma bai faɗa ba sai da suka sa a kan lilan bala sai ce gazanci gazanci gazanci yasa lokacin da duk wanda ya zo zai nemi auren yakku ku bincike Allah ku bincike musamman yanzu yadda yan shi'a suka ɗauko harkar luwaɗi ɗin nan to Allah shi ke a Alamu karanta yi ai duk wani abin da kake ji mun faɗa ko bi ma hankali in mun zo wurin za mu faɗa ai suka ce an abi abdullahi alaihi salam ma min rajulin tamatta'a sun magtasala illa khalaqa Allah min kulli qatara taqtur minhu saba'ina malakan yastaghfiruna lahu ila yawmil qiyamah wa ay mujtanabaha ila an taquma sa'a suka yi ma baban abdullahi ƙarya kasan su yan ƙarya ne suka ce mamin rajulin babu mutumin da yake ɗan shi'a ne tamatta'a wanda zai durmushe wata da sunan mutu'a sun magtasala sai ya je ya shiga ya wanka illa khalaƙallahu min kulli ta taqturu minhu face duk ɗigon ruwan da ya ɗiga daga jikin shi sai an halitta da wannan ɗigon ruwa saba'i na malakan mala'iku saba'in wannan ya buka mata tsuniya ko bai buka kama da shi ba wai duk ɗigo ɗaya sai an yi mala'iku saba'in to ɗigon ruwa miliyan nau zai sauka a jikinka wai za a halicci irin waɗannan mala'iku yastaghfiruna lahu ila yawmil qiyama za su tara gifari har tashin alkiyama kaga yanzu wannan yanzu wannan zai ƙi yin mutu'a so talatin a rana in zai samu dama inda wannan ya inganta a wanka ɗaya mala'iku dubu ne za samu shi za ka kalli 'yan shi'a suna sallah ne duk wani harka na mutunci suna yi ne mun gano wannan ba sa addini sam duk wanda ka gan shi ko daga dan sulub sulub yabo wannan lungu yabo wannan lungu akwai abin da suka tsara ne yasa an kana makotaka da yan shi'a ko to ka nemo irin kyamarorin nan ka makalkala a jikin gidanka in ba ka ba sai sun haura 'ya'yanka ka sa abin da kake kar ka sake kai makotaka da su an fahimci wannan da kyau ku duk mujtaman da suka dandan sai sun yi ragar-raga da ita su ba so suke a zauna ana rayuwa irin rayuwan awaki don dai baka taba ɗaura ma akuya da bunsuru aure ba ko ka taba yi haka suke son a yi to ba ma nan ba wayal na buha, sannan waɗannan mala'iku za su riga tsine ma waɗanda ba sa mutu'a ila an koma tsila an koma sa'a wai har zuwa tashin alkiyama su aikinsu kenan tsine tsine kun gano wannan da kyau ku yanzu misali wannan karatun ne ba ke biya musu ka isa ka ce akwai macen da ba ta mutu'a a shi'a in ba ta yi ba kaji ita tsinanniya ce ba. tana ce ni ba na mutu'a ga ce to Allah ya tsine miki albarka me ne maka mala'iku ke tsine muku in ji malamanku haƙƙiyama ta tsaya kuma an gamsar da ta wannan tana abinta sa kenan ka rantse ba ɗaya daga cikin suwanci ba mazinaciya ba ba za ka ka fara ba an gano wannan da kyau ko shi za ga sunan za gan su malam gaba ɗaya ga gansu dusu dusu ga gansu ba an nuri me sa, wallahi da waɗan zinaci da alhaki na bayan Allah da suke zagi mala ya ce innan ladhi yu'minu bi hadhihi riwaya kaga wanda zai yarda wannan riwaya yufaddilu mutu'a muta ala zawaj dole ya fifita mut'a kan aure li'annahu laysa fi zawaji hadhihi al-fadila saboda aure bai da wannan falalan ai wal mubta'id anha unun kuma ba wanda aka ce in bai aure ba tsinanne ne to babu saboda mafiyancin su ba sa aure ai to ga bere awakin banza mun gano wannan ka ga mace ta taso daga ƙauye wai za ta je wai wai wai taro ka ganda ta busu busu ba wannan ne ya dame ta ba so da ke ta canza hanya kun gano wannan da kyau ko aikinsu kenan shi za ka ce ka taba gani ne a karatun kuma gani gashi akwai abin da ya kai katu da ni mala ya ce fi basadil mar'a yafsudul mujtama kun ga idan mace ta lalace to gaba ɗaya wannan al'umman ta lalace shi yasa shi'a yahudanci ne da yahuda ke son su lalata al'umma gaba ɗaya sai suka lalata mata kun gani da aka rasa yadda za a lalata matan musulmi ƙur'ani ya ce masu waƙar na fi buyuti kunna Qur'an ya ce yudinina alaihinna min jala bibi hinna. Qur'an ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin Qur'ani ya ce wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun Qur'ani ya kawo ƙa'idoji da matakai da za a kiyaye daraja da martaban mace. to shine sai aka bullo ta wajen yan shi'a sai aka zubo wannan iskancin sai aka ce wai addini ne mala ya ce walakin kaifas sabilu ila ifsadiha fil mujtama'il islami saboda wannan tsaro da aka ba mace a musulunci taya za ka iya bata ta shine saka ka kullo masu ta wannan hanya kuma wannan harka na mutuwa fa baka bukatan wai gaje ka zama da waliyinta ko a'a kawai za ku haɗu ne an jima ka ce ya jimana nawa ai wani tudun wada ya taɓa tara wata mace a yi irin wannan ta sha kwana ya ce da kwana biyu mun gano wannan da kyau ku sai ta zumbara baki ba dininku ba ne two days me yake nufi wai ta tsaya su daidaita mutu ana kwana biyu Wai <laughs> sai ta zumbara baki tana bayi mala ya ce wa min hadal bab سول الشيطان جر جاء لجر nisa من من ينتسبون ila تشيع الانحراف تحت tahta الدين da wannan ta wannan kofan ne shaidan ya zayyana wa 'yan shi'a suka ja mata da yawa cikin wannan alfasha na zina wai da sunan albarkan addini almansubi ila ahalul baiti wai wannan lalatan na zina ake danganta zuwa ga iyalin gidan annabi jama'ar annabi me aka rage ma annabi na mutunci an al alaihi salam wai suka ce alimamu baƙir ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wai annabi ya ce lamma usire bi ila sama'i wai yayin da aka yi isra'i da mi'iraji da annabi zuwa sama lahikani Jibra'il wai sai mala'ika jibril ya haɗu da ni faƙala ya muhammad ya ce ya muhammad inna allaha azza wa jalla ya ƙolo wai allah maɗaukin sarki yana cewa inni kada ga fartulil mutamatti'ina minan nisa wai dimmacin da take mut'a an gafarta mata yanzu wannan ƙaryan an zauna amma annaba an gaya mata dama can da san iskanci a ranta shi kenan doki ne ya ci ya ƙoshi aka tsinke mai linzami sai yaya sai su kuwa an gane <clears throat> shi yasa in suka rike nan saboda an halatta masu fasikanci in suka rike shi'a kai kai su bari saboda in suka shiga musulunci za a ce ba kyau an gane ita kuma yawo take yi ta mai da shi kasuwa ka yadda ka haɗa zura'a da ɗan shi'a ta Allah ya kiyaye mala ya ce an abi abdullahi alaihi salam wai suka ce baban abdullahi ya ce ta waje min hunna ma sha'a kuma duk adadin matan da ka so ka yi auren mutu'a da su ka yi ba iyaka bigaili waliyin kaji ma'allin shari ko kakka nemi waliyinta wala shahudin kuma ba shaida wata zawwaj min hunna alfan kai in dubu za ka iya da an baka dama kun ji addinin shi'a addinin la'anta mace an fahimci wannan da ke ko wannan ba shi ne addinin nasu an abana kala qultu li abi abdullahi alaihi salam wai abana ya ce ma baban abdullahi inni akunu fi da turuqat wai yana tafiya kan hanya ne fa'aral mar'atal hasana sai ga wata tamfatsetsiyan falleliyar kyakkyawan mace wala amuna an ta kona za ta ba'alin ya ce amma yana ganin kamar tana da miji aw min al awaqir ila kuma tana daga cikin masu zinansa na muta'a qala sai ce laysa hadha alayka wa yasa ka bincike tana da miji ko ba ta da shi inna ma alayka an tusaddiqaha fi nafsiha ka ja ta gefe kawai ku daidaita tana da miji ba ta da miji wa yasa ka wannan tambayar kawai ka ja ta gefe ka daidaita ka biya da kawai ka je ka tsallaka ta wannan fa suka danganta masalihin bawa wai shi ya faɗi wannan tatsuniyar da haka suka halattar da dukkanin matan aure mala ce aina gabdul basar da Allah jama'a ina rinza ido da aka ce mummine su rinza idansu mata su rinza idanuwansu yana tafiya yana leƙe-leƙen matan mutane a kan hanya ayyul wara ina tsantseni aina takawa ina takawa yake wa kaifa ta'amunul mar'atu sharifa ala nafsiha taya mace mai mutunci za ta aminti da kanta fi mujtama'in idza kana akhyaruha min ashabil ama'a ala imma la tahjibuhumul mar'a illa wa yatamatta'una biha ta ina za a samu mace ta kiyaye mutuncin kan da ta sa hijabi ta kaza masu daraja cikin al'umman ma neman da suke su danne ta da sunan mutu'a kana laha ba'alun am lam yakun tana da miji ko ba ta da miji ba abin da ya dame su ta burge suna da kudi eh su dan san mata wani abu kawai shikenan aw kanat ahira ko mazinaciya ne amla ko ba ta yi su ba ruwansu kawai almuhim eh aha hasana shin ita mai kyau ce kawai shikenan فهي صادقة مصدقة صديقة ما دام لأمر يتألق بهتك الأعراض ففيها تساهل كي يتمكن هؤلاء الأتقياء من إشباع شهواتهم ما ليتي indai mai kyau ne tana da gaskiya tana da miji ko ba ta da shi za a gazgata da ko ba ya ta ba tana da an sa mata rana ko ba sa mata rana ba muddin dai za ta ba da dama ka keta alfarmanta suka ce kakkai sakaci da wannan kawai ba wani abu sai aka waye gari ba wani mai takawa ko wani mutumin kirki a cikinsu wanda ya fi ƙoƙarin gamsar da sha'awar shi na zina to shine babban mutum a cikin shi'a saboda kaji mala'iku da yawa suke mai addu'a a cewansu yanzu misali idan kenan wanda ga cin yan shiya ci a ah, su ba haka suke zai gace to baban abdullahi ya yi ƙarya kenan koko ya aka yi ai gashi a littafin gashi a cin addininku Allah ya kyauta da shi ne sai mala yake cewa shuruɗul mutu'a. me sharuɗan mutu'a sharɗai ne fakat shi mutu'a sharaɗa biyu ne kawai ajalin musamma wa ajalin musamma kuɗi nawa kuma na kwana nawa ko na awa nawa shikenan shikenan sharuɗan nawa how much mun gano ne da kyau ko naka lissafa kudi to kuma ajal kwana nawa iyakan sharɗin kenan yasa mala ya ce yana daga cin da mu aure ba a yi sai da sai da wali kun ji dalilin ko wa qallu ma jizi'u kaffun min daƙiƙin autamrin, mafi karancin abin da za ka iya ba macen yan shi'a kai zina da ita Shi ne za ka iya ba ta garin kwaki cikin tafin hannunka haka ko ka ɗan sai da biyu na naira 20 a tafin ka miƙa mata ka durmushe ta za gaba ɗaya sun gama durmushe yayansu da iyayensu duka da sunan mai da sunan shi sa nike gaya ma ba haushe karara maganin ya ji abin da yake faɗi ba maganar sakayawa da zuwa bayan ɗaki babu wa iddatuha haidatun wai duk wacce aka lalata lalatan muta da ita in wani sakare ya zo ya ce yana son ya aure ta da ya ta jini ɗa wal ajlu ya juzu fihi audul jima ajalin to shine jima'i ɗaya kun yana son ya ƙara sai ya ƙara yarjejeniya kun ji malamansu ne bake wannan sharhin wal ardaini koyi biyu wal yaumi koyi ni ɗaya wal yaumaini ko yini biyu fama fauka sama da haka ma za a iya yi qala abu basir la ba sa an taziduka wa taziduha babu laifi idan ka ji daɗi ta gamsar da ke sosai ka ɗan ƙara mata wasu kuɗi wannan ihsani ne a duniyan daduran 'yan shi'a idan kuma in ta ji daɗin zama da kai ba mamaki maki kwana bakwai kuka yi ta sa maka gyaran kwana ɗaya ko kwana biyu <laughs> Allah ka tsine mutanen na albarka kai mana ka nufi iskanci wannan fa limami ne fa <laughs> yanzu wannan zai wa'azi ya ce karuwai su tuba sai aure wannan gangariyar ɗan iskan kai jama'a almalu huwal ahammu a wajen shi'a ko matansu da mazansu kuɗi shine na mafi muhimmanci an abi abdullahi alaihi salam qal wai baban abdullahi ya ce idza baqiya alaihi shay'un min al-mahari wa alima anna laha zawjan فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده yake cewa iza baqiya alaihi shay'un min min al-mahar misali dan shi'a ne dan bazan ce kai ba Allah ya kiyaye ka dan shi'a ne daidaita da wata karuwan yan shi'a da sunan mut'a ya bata kuɗi za su wata ɗaya bayan kwana sha 15 kaga da sauran kuɗin shi ko wa alima anna laha zawjan sai gano tana da miji fama akhadtuhu fama akhadathu falaha to kudin da ya bata in suka ɓaɗe to za ta tafi da kudin bi masta halla min farjiha so da ya sadu da ita wa ya haɓa su an ha ma baƙi inda hu amma ta ce to wa wani abu me to shi ne ci gaba da riƙe ta kawai sai ya gama shagalin shi sai ya sallame ta matan aure ba ka ji abin da suke baɗi game da su yanzu ko ta macen aure mai daraja mai mutunci a cikin shi'a kenan wanda a za a ganta da kima jifa abin da yake faɗi a kansu mara ya ce attamattu bil la su kai mut'a na wannan zinan da matan aure fa wurin su ba wani abu ba ne. wa khiyanatu hali zawjiha la tahummu aizan wai macen yan shi'a da je ta ha'inci mijinta da sunan mut'a wannan ba wani abu ba bane lakinnal muhim sai dai abin da ya fi mahimmanci a wajensu an yi ha kam ta jama'a wa kan ya laho min mablagi inda ha kawai shi ne ta gaya mashi so nawa ta yi sannan kuma nawa ta samu kuma nawa ya saura a haka za halatul a'arat kaga yadda suka tozata mutunci wastajallatil furu wastahallatil furuji bi abkhas athmanin suka halattar da farjojin 'ya'yansu da matansu da wulaƙantattun kuɗi wa asbahal imamu Layi gharu ala dinillah kaga ƙatotan limamin shi'a baya kishin addinin Allah wa khiyanatu hazihi zauja li zaujaha har yake ba mace dama ta je ta ha'inci mijinta da je ce zina a wuri a hadisi annabi ya ce din matan auren da ta yi zina ranar kiyama Allah zai tsaida ta da kwartan nata Allah ya ce wa mijinta sai an tallata su a gaban kowa iyayenta ne ɗan uwanta ne annabawa ne manzanni ne kowa ya ji sana ce ma mijin ya kwashi ladanta da na kwartan annabi ya ce kuna tsammanin zai rage masu wani abu ya ce a daga nan sai a kada su wuta amma ka ji waɗannan tsinannin su cewa suke matan auren su je wai ma mijin in ya gano saboda shi ma yana danna wasu matan auren wai kawai zai tambaye ta so nawa kika yi a ah, so bakwai na ah, to ka nawa kika samu a kowanne ya bada dubu hudu ne to nawa ya sai saura Allah abin da ya rage dubu shi ne to dauki uku ke wani uku shikenan wallahi malam malaman su bake faɗin wannan limaman su shi yasa malai ce ka gansu da nadi ka gansu da me da alkyabba na rantse da alkur'ani da naɗi da alkyabban malamin shi'a ko wallahi gara na makaɗi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce walakin na huya hatanmu kaifa yi hasibu ha shi abin da ya dame shi kawai lissafi da ita alal malal baƙi ya za su raba kuɗin da ya saura inna ahalal baiti bura'a'u min dini لا يغار على a'rajin مشاء mu'taniqihi su ahlul bait sun barranta daga addinin da baya kishin mutunci ba abin da ya hada ahlul bait da wannan shigantakar ba shi duk wanda ya ci addinin alibaita yake ƙarya yake yi ƙarya yake yi su abin abinda suka rage kenan nan abin abinda suke yi kenan? wannan rashin mutuncin kuma a ce wai wannan da suna addini a zauna a lissafo karya 'yan iska 'yan tasha sun ƙirƙiri magana sai su jure sunan wani babban mutum shi kenan sai a zuwa tara 'ya'ya da matan mutane ana loda masu wannan maganar shi yasa idan ku gabar ɗan shi'a daidai a makarantar boko kwaya ɗaya sai ya lanta muku 'ya'yanku gaba ɗaya shi yasa idan kun gana ko wani ɗan shi'a kwaya ɗaya a university ko a polytechnic ko a fce ko a secondary ko a primary ko a kaza ku yi marmara ku rubuta petition a kai ministry san ba ku yadda ba domin ga addinin da yake zai la'anta muku yaya an gano wannan da kyau ko zai su buɗe nasu su ta jajibir da wasan sallah kan nasu yayan e, aratul furuj aran farji eh ai su ‘yan iska ne kun gane dan shi'a kawai kama ga wani za ce ba ne ina son gaba na aran matanka na kwana uku ko ya ɗauko ta ya turo ma ko shi ya je daga kwana a wani rumfa kai rawa kwana a gidan shi almuhim nawa ka biya shi nawa za ka biya ta an muhammadu bin muslimin ƙultile abi ja'farin alaihi salam an rajulun ya hillu li akhihi farji jariyatahu wai shin dangane da mutumin da ya halattar ma mutumin ya je ya rika saduwa da ish qala ce na'am ya da dama ya wannan la bi ha lahu ma ahalla ha inda ya yadda nan ba wani abu kawai وعن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا kul khazil jariya takhdimuka wai an ce wai abu abdullahi ne ya ce ma wani muhammad ɗauki wannan ƙyattawa da ya rika maka hidima wata sibu min ha kuma ka rika saduwa da ita fa'iza kharajat fardu fa'iza kharajta fardud ha ilaina in ka gama bukatan ka za ka tafi to ka dawo mana da ita Yadda ka sai iskancin da ake a kudu idan kofa ya je bai da mutunci ba ka suke yi ba innal fawdal jinsiyya allati yad'u ilaiha aqtab ruwat shi'a bismi ahlul bait malai ce irin wannan saduwan barkatai wanda manyan 'yan shi'a suke ruwaitowa da sunan ahlul baiti la mathila laha fi dunya a duniya babu aqida ko addinin da ya daidai wannan iskancin mun gane yanzu misali kun san lokacin da aka rikicin bill clinton da Monika lewiski kun a to yanzu misali in akwai a cin addini sai ce mutu aike ba amma wannan abin da ya ji ya yi ba ku san sai da ya nemi ya girgiza kujerar shi ba kun asimatul kufur wal ilhadi amerika su kansu ba su da iskancin zina ba su da suka halattar da auren jinsi ma amma kallin nan fa wani sunan addini yake wannan iskancin kuma shi kenan malaman addini wai zai su ja baki su shiru wai kawai saboda 'yan shiya suna son su je su dadaru a sai mun faɗi ba daidai ba ne in da dama ba ku danganta kanku da addini ba ba mu da matsala da ku amma cewa kuka yi addini ba ku tsaya nan ba ma danganta abin kuka yi da ahalul baiti Allah ya kyauta farrajul kullama arada ay yukrima sadiqan lahu a shi'a idan aboki na son ya girmama abokin shi au daifan ko ya girmama bakon shi na zala inda hu wanda ya kawo mai ziyara yuhudi ilaihi jariyatahu sai ya baka ish kama yuhudi qit'atun min al-hulwi kamar yadda yake kawo maka dan biskit da dan zobo da dan lemu haka zai baka ish fa fatafqa hazil miskina tantaqilu bayna a ar-rajul alaysa hadhihi hiya difana kaga tana ta kai da komowa tsakanin ɗakin ƙato suna fasikanci kuma iyayenta sun sani wannan ba shi ne rashin mutunci ba shi a kallon a ce mu an keta mana mutunci kuna da shi ne kun san shi ne ba mala ya ce warawa salimun an abdullahi bin umara أن عمر بن الخطاب سعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة عمر يا كم منبر آه wai me yake ina jin labarin wai a wani wuri wai ana irin wannan aure na mutu'a wa qarna ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi alhali annabi ya hana la ajidu rajilan nakaha illa rajamtuhu bil hijara yace wallahi duk dan iskan da aka kawo man yayi wannan iskanci da sunan mutu'a. Umar yace sai na jefe kafiri wa qala yace hadamal mut'a an nikah aure mut'a ya rushe aure gaba daya wa talaq ya lalata al'amarin saki Wal'idda ya watsa idda wal ya rushe mai al'amarin gado duk shegantakan mutu'a kenan ya raga da waɗannan duka yanzu misali in suna wannan iskancin na mutu'a za a tarar limamai su ɗaura aure ina ronka da wani aure cin daga bere awakin banza kuma akwai maganar saki ne in ta gaji ta nan ka gaji ka yi nan kawai akwai wani idda da za taimaka maka ne karo na idda ne sana akwai gado ne a tsakaninsu me alaƙanka da wanda gado maka ɗanka ne an ɗaura aure ne waye shaidanta gar out haka ba suke ba iza za ga an ji an ɗibo su daga ƙauye zo su ta tsayawa a randa to nasir ya ce kasu ƙara abin da ake tukukin da ake ba su bake nan fa a za a ɗibo yayan mutane kawai ce gasu nan yadda ka san an cinna ma awaki zakuna haka ya gaba ƙauye yana bin 'ya'yan mutane da matansu iyakan sai ka ci wai su me sa suke waɗanda abubuwa ba fa suna zuwa ne wai saboda tsabin imani ba fa saboda canza masa aiki yau an ba ka wannan gobe baka wannan replacement kun gano wannan shi yasa suke jin haushin Umar ya ce duk wanda ya ƙara ji an kawo mai labari bayan annabi ya hana shi sai mai sunna an ibn mas'udin annahu qala nasakhadha ayatul talaq ayan saki ya rugurguza mutu'a wal idda da ayan idda wal miras warawa an ali arwaito daga sayyidina ali annahu qala zalika shi ma sayyidina ali ya faɗi irin maganar da umar ya faɗa shi za ku saka ya cikin zagi ba umar kaɗai ba wa ƙala buna umara ma a alamuhu illa safa ya ce wallahi mutu'a rashin mutunci ne kawai wa ƙala ibn al'asir al-mutu'a a zina ya ce mutu'a zina ne ƙarara wala a alamu ahadan ya amalu biha illa rajamtuhu ibn zubair ya ce wallahi duk wanda na san yayi mutu'a ko sai na jefe kafiri قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول يجي ياجي الشافعي ناتشوا لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم هرم ثم أحل ثم هرم غير المتعة يجي قسكيا المسلمين بيسان أبين دا aka halatta aka haramta aka halatta kamar mutu'a ba ƙarshe annabi ya ce ya haramta shi gaba ɗaya ila yawmul qiyama kuma kaji fa asali baƙi ne in sun zo kuma ƙa'ida sai an je da waliyi da sadaki da shiru da komi ba ke fa aure ne amma matsalan shi kawai yana da iyaka an gane amma su yanzu wanda 'yan shiya suke aure ne ya so shi da hausa Allah ya muku albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu